rundunar 'yan sanda ta najeriya da hukumar da ke kula da harkokin 'yan sanda ta najeriya police service commission a turanci ta karawa jami'an 'yan sanda da yawa girma kwamishinan 'yan sanda na jihar oyo alhaji muhammad abdulkadir indabawa ya wakilci su feto janar na 'yan sandan najeriya Alhaji MD Abubakar wajen ɗaurawa jami'an 'yan sandan sababbin mukamansu a Elele harkwatar 'yan sanda ta jihar Oyo. To na yi murna kwarai da gaske kaga ba kaga mutane suna da yawa kuma ina jin da ba ma sun nesa mutane kamar Oyo to alhamdulillah alhamdulillah kuma kamar da gani na jam kunnan su wanda aka bawa da yawa ana expecting da yawa wajen sa who much is given much is expected to exactly I ask them to do to do their best to justify abin da IG ya musu da kuma police kamar da me da me kuke la'akari da shi wajen ba 'yan sanda ya girma akwai abin da muke kira annual performance ko kowane shekara za a ballon ɗinka ka kana kaya dace ko baka da wani record mugu record a cikin litafin ka a cikin file ɗinka to sai a baka promotion waɗanda suka yi aikin kokari ba kamar suka kama makamai ko wasu abubuwa special promotion ka kamar bayan dibka ina an haɗa da wani abu ko da kuma special promotion aka bashi kwamishinan 'yan sanda na jihar oyo alhaji muhammad abdulkadir indabawa kenan sufetin 'yan sanda a cikagak gideon yana ɗaya daga cikin waɗanda aka ƙara wa girma zuwa assistant superintendent na 'yan sanda mai anini daya ya ce ya ji daɗin ƙarin girman. a gaskiya ya ji daɗi sosai ya ji daɗi sosai to ana ganin me kai ne da aka kara maka wannan girma to ka san shi aiki in dan sanda ko kuma kowane aiki kana aiki da jimriya kana hakuri to wani lokaci shine zaka samu sa'a to aikin da in kai da zuciya daya kuma kana aiki da kyau shikenan to aiki ne da muke da kyau shine Allah ya nufi mu kuma shi da General Police Police Service Commission da shi kuma presidency to suka ba mu wannan girman so da mu samu kara yin aiki abin da muke yi dama yanzu wani kira za ka yi wa yan uwanka yan sanda to kira ne ma yan wani yan sanda shine kowa ya sa niyya kowa na da sa Allah zai taimake mu sabon asb 'yan sanda a cika ga gideon kenan kimanin 'yan sanda 140 ne aka karawa girman a jihar oyo kara an karawa 'yan sanda sama da 500 girma a faɗin Najeriya. Hassan Umaru Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.